صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa BOH ne ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuraraka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin Afirka a yau bayan sa akwai mu ɗauke da shirin mu koyi harshen Farisanci akwai mu kuma ɗauke da shirin na shiriyar Alƙur'ani mai tsarki waɗannan da Allah su shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan ga shirin nan na kokon san. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 28 ga watan Yunin shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma ga watan zalhijjan shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan yuni shekara ta 1957 babbar cibiyar musulmin kasar amurka ta fara gudanar da ayyukan ta a babban ginin ta da yake birnin washington fadar mulkin kasar musulmin kasar amurka ne dai da kansu suka gina wannan cibiya domin gudanar da harkoki na addini a cikin cibiyar dai akwai masallaci da makaranta da kuma ɗakin karatu hakanan kuma musulmi suna gudanar da shirye-shirye da dama na wayar da kan jama'a dangane da addinin musulunci inda suke gayyatar musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba domin halarta waɗannan taruka wanda hakan ya sa wasu amurkawa waɗanda ba musulmi ba ne suka musulunta bayan da suka je bayani dangane da addinin musulunci yadda yake koyar da ɗan adam jin kai tausayi da kuma taimako da kallon dukkanin 'yan adam ba tare da bambancin launin fata ko yare ba. masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan yuni shekara ta 2006 sojin isra'ila suka fara kaddamar da wani farmaki ta sama akan al'ummar yankin zirin gaza dalilin waɗannan hare-hare dai shine kashe sojojin yahudawa da kuma kama guda ɗaya da mayakan ƙungiyar hamas suka yi kwanaki uku kafin har-haren a waɗannan har-hare dai yahudawan sahiyuniya sun kashe falasinawa masu yawa da kuma kama 'yan majalisa daga cikin 'yan majalisar falasinawa daga bangaren hamas wannan farmakin ne sojin yahudawan isra'ila suka kama falasinawa fiye da dubu goma suka jefa su a gidan kaso sai dai har zuwa karshe ba su iya gano inda hamas ta ɓoye ba yahudan da suka tsare ba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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ni lafiya. Hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin shirin namu na wannan yammacin. To shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu a yau ne ake gudanar da bukukuwan babbar sallah a galibin kasashen musulmi na duniya majalisar dokokin kasar rasha za ta tsara wani daftarin bayani na yantar da allah waje da hukumomin sweden kan ba da izinin kona kur'ani majalisar ɗinkin duniya ta ce kasashen afirka za su iya fama da tsadar abinci yanzu kuma ga labaran daki-daki. akasarin kasashen musulmi suna gudanar da shagulgulan babbar sallah a yau a janadi a gudanar da tsayuwar arfa a yayin aikin hajjin bana inda yau kuma alhazai suke yin yanka na hadaya kasashen musulmi kuwa ana gudanar da idin babbar sallah inda bayan sallar idi da ake yi akan kuma gudanar da shagulgulan murnar sallah tare da yanka ragunan layya al'adu a tsakanin kasashen musulmi na duniya dai sun bambanta dangane da yadda suke gudanar da shagulgulan idin babbar sallah kowace shekara a wasu daga cikin kasashen musulmi a gobe ne za a gudanar da irin babbar sallar da hakan ya hada har da kasashen pakistan iran iraki indonesia malaysia india da wasu daga cikin kasashen gabashi da kuma kudancin asiya shugaban majalisar dokokin kasar rasha vyacheslav volodin ya ba da umarnin shirya wani daftarin bayani wanda zai allah wadai da ayyukan hukumomin kasar sweden akan ba da izinin gudanar da zanga-zanga da kuma gangami domin kona alkur'ani mai tsarki a gaban wani masallaci a birnin stockholm a ranar farko ta irin babbar sallah blooding ya ce a yayin zaman taron da aka gudanar muna ba da shawara ga kwamitin doma wanda ya cancanci ya tsara daftarin bayani wanda na yi imani da cewa za ku yarda da ni akan haka domin mi Allah wadai da hukumomin Sweden waɗanda suka ba da izinin kona alkur'ani mai tsarki a kusa da wani masallaci ɗan sandan ƙasar sweden dai sun amince wasu masu tsananin kiyayya da addinin musulunci da shirya gudanar da zanga-zanga domin kona kwafin alkur'ani mai tsarki a gaban babban masallacin birnin stockholm a ranar farko ta idin adha ko a baya dai shugaba putin na rasha ya bayyana cewa cin zarafin manzon allah da wasu ke yi da sunan yancin faɗa albarkacin baki hakan ko alama ba yanci bane na faɗar albarkacin baki domin yin hakan yana matsayin cin zarafi na al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya Wannan mataki da sweden ɗauka dai yana ci gaba da shan kakkausar suka daga bangarori daban-daban a ƙasashen musulmi to a labarin kuwa ministan tsaron ƙasar rasha sergei shuwego ya tattauna ta wayar tarho a yau da babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar iran muhammad bakire inda suka tattauna akan haɗin gwiwa na ayyukan soji da fasaha a tsakanin rasha da iran ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta san da cewa janar shuwego da kuma janar bakire sun yi masa ra'ayi a kan batutuwa daban-daban da suka shafi tsaron yankin da kuma yanayi na ƙasa da ƙasa bangaren biyu sun jaddada aniyarsu ta zurfafa tattaunawa kuma kulla alaƙa a fannin tsaro ministan tsaron rasha ya kuma yi wa babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar iran bayani kan sabbin abubuwa da suka faru a baya-bayan nan a ƙasar rasha sannan kuma ya gaici babban hafsan hafsoshin sojin kasar iran da kuma ministan tsaron kasar da suka yi ziyara a birnin moscow na kasar rasha to jama'a masu warika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran masu aikin agaji na majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa za a samu sabuwar tsadar farashin kayayyakin abinci wanda zai shafi miliyoyin mutane da suke fama da yunwa ƙasashe daban-daban da suke kusurwar gabashin nahiyar afirka muddin dai aka kawo ƙarshen yarjejeniyar fitar da hatsi daga yankin tekun black sea gwamnatin rasha ta sha albashin cewa matakar dai aka fitar da ita daga cikin yarjejeniyar ta tekun black sea wadda aka rataba hannu tare da majalisar ɗinkin duniya a cikin watan yulin bara to tabbas ita kuwa za ta ɗauki matakan da suka dace ta wannan fuska da cimma wannan yarjejeniya ne tsakanin rasha da ukraine da suke yaƙi da juna yayin da Moscow ke cewa muddin aka ƙi janye takunkuman da aka ƙaƙaba mata na hana safara hatsi da kuma takin zamani ta hanyar jiragen ruwa to lalle ita ma za ta fice daga cikin wannan yarjejeniyar baki ɗaya kuma majalisar ɗinkin duniya suna ganin cewa wargajewa wannan yarjejeniya za ta fi mummunan tasiri ne a ƙasashen da suke kudiyar gabashin nahiyar afirka da aksarinsu suka dogara da hatsi da ake samarwa a ƙasashen ukraine da kuma rasha masu aikin agajin na majalisar ɗinkin duniya dai sun ce kimanin mutane miliyan sittin ne suke ci gaba da fuskantar barazanar yunwa a yanzu haka abin da sa ake fargaba cewa halin da suke ciki zai kara tsananta matuƙa matuƙar dai rasha ta fice daga cikin wannan yarjejeniya to a ɓangaren wasanni kuwa ɗan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea da ke ingila khalidu kulibali zai koma buga wasa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta alhilal da take ƙasar saudiya banda ƙungiyar ta ɗauke shi daga kungiyar ta Chelsea a wani ragi wanda ba a fahimce ba. Dan wasan mai shekaru 32 ya bi sahun Robin nevis wajen komawa ƙasar Saudiya da wasa, wanda aka saya daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wolves akan kuɗi kimanin fan miliyan 47. Kulibali ya koma Chelsea ne dai daga kungiyar ƙwallon kafa ta Napoli a watan Yulin bara kan yarjejeniyar shekara hudu, sannan kuma ya koma Stamford Bridge da taka leda a matsayin wanda ya kware a kwallon turai da kuma ta duniya bayan taimakawa napoli wadda ta ci italian cup a shekara ta 2020 kamar da kuma ya taimaka ma kasarsa ta senegal ta lashe kofin nahiyar afirka a shekara ta 2022 to jama'a masaurari ƙarshen labaran duniyar kenan. To an gaishe da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗaukar labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda zama farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau.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 Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarila kamar yadda watakila wasu ku suka ce da farko shirin a yau yaya da zango ne a Sudan domin jin halin da ake ciki tun bayan da rikici ya barke tsakanin janar masu fada a a kasar rikicin wanda ya barke tun ranar 15 ga watan Afrilu da ya gabata ya dai yi sanadin mutuwar dubban mutane da tilastawa miliyoyi tserewa daga muhallansu ko a jajibirin babbar sallah bangarorin da kirkici a kasar sun shelanta tsagaita buɗe wuta to sai dai da alama yarjejen tsagaita wutar da aka ayyana tsakanin bangarorin biyu ta argushe domin an yi ta samun bayanai na barkewar rikici a hartun babban birnin kasar a yankunan da bukukuwan na babbar sallah to domin shin halin da ake ciki daga nan birnin tehran na tuntuɓi salman farisi wanda ɗan jarida ne a kasar ta sudan da ke bibiyar al'amuran da ke faruwa a ƙasar wanda kuma a yanzu haka yake a juba babban birnin ƙasar sudan ta kudu makwabciyar kasar ta sudan da farko kuma na fara da tambayarsa kan halin da ake ciki biyo bayan shilanta yarjejen tsage ta buɗe wuta a jajibarin bukukuwan babbar sallah ga dai yadda hirar tamu ta kasance. to halin da ake ciki dai sunan za a iya cewa kamar sanarwar da suka bayar da dukkanin sassan biyu kan cewa za su tsagaita wuta saboda sallah to abin mamaki kuma sai ga shi kawo yau din nan yau din nan ma bayan fitowa daga tallar idi mun samu labarin cewa mun samu zazzage hamsa ne daga can wanda muke bibiya sun tabbatar man da cewa yau ma an yi ɓaman wuta nan sassan biyu wato kuma wasu jihohi musamman jihar da ke kira jihar kaduna da kuma wani sassa da ke jihar jihohin kurdufan da kudu kuma yankin Durman da ke kan kusa da Khartoum da kuma ainihin gabas maso kudu da wato kudu maso gabas din birnin Khartoum da kuma bangaren Bahari maso arewa mun samu labarin bazan wuta a tsakanin sassan biyu a yau din nan sai dai kawo yanzu ba a tabbatar mana da adadin wanda ko suka halaka ko kuma wanda suka jikkata ba. Eh, to kamar ya za a kwatanta mana yadda faɗan yake musamman a baya-bayan nan za a yi cewa dai ana ci gaba da gwabza yakin ko kuma dai kamar lokaci zuwa lokaci ne. za mu iya cewa da kuma irin gane-ganen mu da irin bibiyar da muke yi da muna magana da kowane sassa a cikin daga su sassan hukumomi da kuma sassan masu da kwata mulki daga su za mu iya cewa wannan yaƙi fa ba wai sauƙi ya yi ba ina shi akai ba ana yin shi amma bai kai zafin yadda aka fara shi a cikin watan azumi ba yawa ana dai yin sa kuma kowa yana hangen nasara ne a kan ɗan uwansa duk da dai su a zahiri ido ya nuna cewa su masu wata mulkin kusan kamar sun fi gwamnati karfi amma dai ana ganin cewa dai zukan dai bai kai zafi kamar da baya ba. to gashi dai yanzu kusan an kwashe kusan mako goma ana gwabza faɗan nan shin ya al'amura suke a sudan musamman a hartum ya jama'a ana ci gaba da fita har yanzu kuma ya ake ciki to yau kwana saba'in da bakwai kenan da fara wannan faɗa cikin birnin khartoum yau kwana saba'in da bakwai kenan za mu iya cewa mai karfin ya tsere da ya tsere wanda ba shi da karfin ya tsere ko ya tsaya ya mutu ko kuma yana cikin kasar yana rayuwa mara kyau amma gabaki baki ɗaya kasar yanzu ba ku za mu iya cewa kusan babu wani abin da zai moru a cikin birnin karfin ganin cewa dama ka san ita kasar tsarin da yake babu wasu jiha da ake zuwa zai a mata kamfanin wani abu wanda ka tare da ra ko mai sai a cikin birnin karfin ko kuma a kasar karfin ko kaza abin da ya shafi karfin ya shafi ainihin dukkanin sauran jihohi da baki ɗaya kenan tun da faɗannan ya barke akan sanar da cimma yarjejeni na tsagaita wuta shin kamar ne ke kawo cikas ga ɗaurewar waɗannan yarjejeniyoyin da ake cimmawa to akwai abin da muke hange wanda yake hanyar wannan lamarin duk inda kake yaki da mutum kai ka dinga mutunta cewa ka ci galabarsa a guri kaza kuma abun ba haka bane da shi zai nuna maka cewa wannan abu ba haka yake ba duk kullum idan ka saurari wasu labarai abin da suke faɗa wa kasashen waje sai ka ji wannan ya ce ai na yi nasara na kwaki na kashe na aiwaye na kwata guri kaza kuma a zahiri ba haka abin yake ba shi ma kuma wannan bangaren haka ne wato idan hukuma sai saka magana su ma masu sa su kwata mulki daga hannun su su ma sai su yi haka yake nan cewa su yi kaza to irin wannan shi yake sawa kowa ya daɗa harzuka ya ce wa ɗan uwansa hari wanda kuma babu abin da abin zai haifar sai dai cutarwa ga waɗanda ba su masu karamin ƙarfi kenan nake san ce wanda kuma za mu iya sha ma wanda suka isa su tsaye da fara da ba ko da ya zama da ya kalo duniya ita ce kashi ce da kyamar da za ta ci a tsaye da wannan faɗa cikin minti ɗaya ina shi kwata-kwata kuma ya zama an daina to kuma har yau ba ta magana hakan ba. akwai kasashen da ke shiga tsakani a wannan rikicin alal misali kamar saudiya da kuma amurka sun sha yin barazana ga waɗannan ɓangarorin da kirkici a nan sudan akan batun a samu ɗorewar na tsagaita wutar da ake cimmawa shin kamar me yasa ne su waɗannan ɓangarorin suke kamar kunnan uwar shegu game da wannan kira-kira da manyan ƙasashen duniya suke yi musamman masu waɗannan masu shiga tsakanin bahaushe ya ci dama dai in ji bahaushe in mutum ya makaho ya ce a wasan jifa ya taka dutse ko ba gaskiya ba kowa akwai abin da yake ganin ya isa da shi ne idan haka yake eh, yake ga yake dan yin irin wannan kunnen uwar shegu sannan kuma kowa akwai karfin da yake ganin yana da shi sannan kuma a cikin fadan da kasashen yammacin duniya da turan za ga akwai maslaha wasu kasashe a cikin su wanda kusan za a iya cewa masu yi musu magana ma za a zargin cewa kusan ba da gaske suke yi ba to inda ba gaske suke yi da an bari inda kuma ba da gaske ba to a kawo kuma zai iya shiga Mm. to alal misali kamar batun da ya shafi 'yan gudun hijira da ke tserewa haka kamar yanzu mafi yawancin waɗanda suke tserewa daga sudan din ina ne suke nufa haka wani hali ne kuma suke ciki to abu da muka sani shi ne mafi yawancin jama'a sun tsere sun yi kantar haka na agaji daga majalisar ɗinkin duniya da kuma waɗanda suke kai taimako haka shin ya ayyukan nasu ana samun suna ɗan shahe ma jama'a hawaye game da lamarin da suke ciki ana sharewa ga wanda Allah ya sa abin ya hannunsa tunda ina sansanin yan gudun hijira na zagaya kuma na gani kuma ni ba na karba kuma na gane baiwa wasu a bisa dukkanin alamu abin ana samun shi amma fa duk inda aka ce maka kana gurin da ba gidanka ba ba za ka samu abin da abincin da ake bayarwa a nan din nan baya wadatarwa abincin da ake bayarwa baya wadatarwa a kuma gurin kwanciya musamman ma wani lokaci na damuna sauro da sauran abubuwa gaskiya akwai dai matsala ko da kaɗan ce za a matsaloli a nan gurin. kamar su wane ne ne hakan ga mafi galibin su 'yan gudun hijirar nan to mafi yawanci za mu iya cewa wannan abu ya shafi kowa ne tunda akwai larabawa kaga kuwa a ƙasar sudan babu wanda ya kai balarabe gata to akwai larabawa a gurin wannan hijira sannan akwai yan kabilar nuba sannan akwai yan kabilar da muke kira wato ma'aliya da rizegat sannan kuma mu bakaken fata abin da ya shafi ko da ke mu bakaken fata dama adadin a kirga mu ma wannan ba zai yiwu ba kabilu da dama suna nan a nan gurin barkatai gida a daji. Eh kamar wani bi muna samun rahotannin cewa mafi yawancin waɗanda suke gudun hijiran nan mata ne haka da kuma yara ya batun kula da su ta bangaren lafiya haka. eh wannan tabbas haka yake mata sun fi kowa yawa da idan in ka ga in ka ga namiji sai ka kirga mata biyar in ka ga namiji sai ka kirga mata biyar kuma in ka kirga namiji ɗayan sai ka kirga yan ƙananan yara biye da goma rakwata kuma an kebo su an taho da su amma maganar lafiya za mu iya cewa maganar lafiya wannan akwai isassun asibitoci akwai isassun asibitocin duba lafiyar mutane amma dai isassun abinci ne da gaskiya babu shi amma isassun asibitoci masu duba lafiyar mutane da kuma isassun makarantu ba muna ganin akwai dama kamata abin kamar sun yi sun da sun yi tanadi ko ni lokacin da na iso na zo na samu an samma da makarantu mutane suna zuwa makaranta da dai sauran wasu abubuwa to yanzu daga karshe kamar malam salman ya za a yi cewa da yanzu wannan rikicin na sudan an sa ranar ganin karshen sa wallahi duk wanda ya ce maka an sa ranar ganin karshen wannan rikima sai dai a ce ya baka labarin gaibu ne kuma la ya alban gaibu illallah domin kowa daga cikinsa yana ganin cewa yana ganin dama ɗan uwansa zai iya ɗan uwansa abin da ke faruwa kenan wannan yana ganin zai iya wa uwansa kuma ya kasa wannan yana ganin zai iya wa uwansa kuma ya kasa saboda haka Allah ne ka kai yake tabbatin yaushe ne wannan rikici zai tsaya to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi Salman Farisi dan jarida mai zaman kansa a kasar ta sudan wanda yanzu haka yake a juba babban birnin kasar sudan ta kudu a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya To Afirka a yau kenan yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی koyi هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farasanci a yau za mu shiga cikin darasi na 152 a cikin shirin za a ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa masa'ud wanda ɗaya ne daga cikin injiniyoyi da suke gudanar da ayyuka na hanyar dogo a iran za mu ji tattaunawa da suka yi dangane da wata tsohuwar hanya ta hanyar dogo da ke akwai a ƙasar iran wadda ta haɗa manyan duwatsu na alburs kafin a ji tattaunawar sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. Pol. gada. Pole ورسک gadar ورسک Shahkar. aiki mai inganci. راه آهن لاین دوگو کجا اینا شکاف هنیا بین سکان کوه سونی رشته کوه رشن سونی البرز سونکن البرز آن ساخته شده است انگنشی جنوب کدو شهرستان القریه قائم شهر قویان قائم شهر آن قرار دارد شی یکی دور نسا نه خیلی با سوسی با حدود کیمان دویست و پنجاه کیلومتر کیلومتر ری در چه زمانی؟ اوانه لوکچی سال 1936 شکرر علب دیتره در تلاتند شده توسط تهنگر مهندس انجینیر مهندسان انجینیوی خارجی نوجی ایرانی نه ایران آن ساخته شد چی نشید آنها میگویند سو سنا و روستا قوی کنار گپن به نظر شما اگننکا مساله ابابن امپانی معمولی نو ده کلن مثل کمر شن سکوا سیمان سمنتی آجر کرماتو آن ساخته شده شی انگنه شی صد و ده متر میتا رید گوما بالاتر ما پیس او کف daɓe dare ƙasa hannus har yanzu ƙator jirgin ƙasa on obur mikonad shi yana wucewa to dustari kai kana son yake ruz wata rana Zibo. mai kyau ما بازدید می کنیم مو زم دوبه ما می توانیم بازدید کنیم مو زم ای دوباوا تو مدلا بند اکا سراری waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Mas'ud da kuma Muhammad ga tattaunawar a cikin harshen faransanci. یکی از شاهکارهای راه آهن ایران پل ورسک است. پل ورسک این پل کجاست؟ این پل در شکاف بین دو کوه از رشته کوههای البرز ساخته شده است و در جنوب شهرستان قائم شهر قرار دارد. آیا این پل از تهران خیلی دور است؟ نه خیلی، حدود 250 کیلومتر. این پل در چه زمانی ساخته شده است؟ این پل در سال 1936 میلادی توسط مهندسان خارجی و ایرانی ساخته شد. چرا به این پل ورسک میگویند؟ ورسک نام روستایی است که در کنار پل قرار دارد. چرا به نظر شما این پل یک شاهکار است؟ چون از مصالح معمولی مثل سیمان و شن و آجر ساخته شد و 110 متر بالاتر از کف دره است. آیا هنوز هم قطاری از روی این پل عبور می کند؟ البته اگر دوست داری می توانیم یک روز با هم از این پل زیبا بازدید کنیم. تو از کن یکی از شاهکارهای راه آهن ایران پل ورسک است. بیا دگا چکن hanyoyin لاین دوگو مفی inganci ایران ایران گدر ورسک پل ورسک این پل کجاست؟ گدر ورسک ونن گدا a کی؟ این پل در شکاف بین دو کوه از رشته کوههای البرز ساخته شده است. و در جنوب شهرستان قائم شهر قرار دارد. wannan gadar an gina ta ne tsakanin tsaunuka biyu daga rassan tsaunukan albors a kudancin garin قائم شهر take. آیا این پل از تهران خیلی دور است؟ shin wannan gada tana da nisa ne sosai daga birnin Tehran? Na خیلی حدود 250 کیلومتر ba sosai ba kimanin کیلومتر 250 این پل در چه زمانی ساخته شده است؟ اون زمانی نه اکا گنا ونن گدا این پل در سال 1936 میلادی توسط مهندسان خارجی و ایرانی ساخته شد. انگینا ونن wannan نی از a cikin shekara ta da 36 miladiya ta hanyar injiniyoyi na kasashen waje da kuma iraniyawa me yasa suke kiran wannan gada da gadar versailles versailles sunan wani ƙauye ne da ke gefen gadar me ya sanya a ganinka wannan gadar ta zama ɗaya daga cikin aika mafi inganci saboda an gina ta ne daga abubuwan amfani na yau da kullum kamar siminti da tsakuwa da karmato kuma ta yi nisa da ƙasa da mita ɗari da goma. shin har yanzu jirgin ƙasa na bi ta kan wannan gada E, idan kana so wata rana za mu iya tafiya tare mu diba wannan gada mai kyau. To madalla an je da wannan tattaunawa dai ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Mas'ud wanda injiniya ne da ke aiki a bangaren layin dogo a Iran. Idan mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa ta gudana tsakanin su a cikin wani sabon darasin. to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri kuma muhammad amin ibrahim kyawa da ya ɗauki shirin a fefe ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbin mu a shirin na gaba. Dokar da ya a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin tare da muke zuwa muku yanzu kuma ga shiriyar Alkur'ani mai tsarki. شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سورارو كمريم دمك سابه a cikin wannan shiri da muke gabatar muku da karatu da kuma tarjama zuwa lugar hausa da kuma fassara wato tafsiri na wannan ko kuma waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma to har yanzu muna nan a cikin wannan sura suratu gafiyar kuma insha Allah kamar yadda muka saba za mu fara ne da karatu kafin daga nan insha Allah mu dora daga inda muka tsaya a'udhu billahi minash shaitanir rajim na neman tsari da Allah daga shaidan la'ananne abin kyama بسم الله Allah mai rahama mai jin kai. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna imanan kuma wani mutum mumini wanda yake boye imaninsa daga iyalin fir'auna yace ataqatuluna rajulan kwa kashe mutum don ya ce Allah na Ubangijinsa wa kada ja bikun hakika kuwa ya zo muku da ayoyi mabayyana daga ubangijinku wa iya kuka ziban fa'alai ka wa iya kusa dika yusirkum ba'adul ladhi ya'idukum idan ya kasance magaryaci ne to ya je ƙaryarsa tana kansa idan kuwa ya kasance mai gaskiya ne shashin abin da yake yi muku alkawari zai same ku inna Allah yahdi man huwa musrifun kadhab hakika Allah baya shiryar da wanda ya kasance shi mai yawan barna ne makaryaci. Ubangiji ma ta'ala sai ya haketo mana labarin wani mutum daga cikin mutanen shi fir'auna ɗin. Mumini ne, amma yana ɓoye imaninsa baya bayyana imanin nasa. Wa ƙala rajulun mu'minun kamar inda Allah ke cewa sai ga wani mutum mumini daga cikin waɗanda suke makusantan fir'auna ɗin wanda yake ɓoye imaninsa sai yake cewa kai wai yanzu saboda Allah haka kurin za ku zo ku kashe mutum a taqatuluna rajulan haka kurin za ku zo ku kashe mutum saboda kurin ya ce rabbi Allah wahdahu don kurin ya ce ubangiji na shine Allah shi kadai kuma gashi ya zo muku da waɗannan mu'ujizozi daban-daban ga sunan bayyanannu daga ubangijin naku bai zo muku da mu'ujizozi kaza ba da kaza ba da kaza duk wayannan mu'ujizozin nan da muka bayyana guda tara shi wannan bawan Allah yake tuna musu an ya zo muku da mujozi kaza da kaza ga sunan bayyananu kowa ya gani to sannan idan ba ku karɓa ba to abun yana tare da ku sai yake cewa to wannan magana ta musa fa abu ne wanda yake ba ta bukatan ku yi masa raddi akan abun da ya faɗa irin wannan wani abu ne wanda allah yake mana ishara dangane da abubuwan da suka bayyana suka afku suka faru a cikin fadan fir'auna tsakanin da waɗanda suke su a rundunar fir'auna suna kallo suna jin waɗannan maganganu ga annabi musa a gefe ga kuma shi fir'auna shi kuma daga cikin mutanen shi fir'auna din ga wani wanda aka samu mumini ga maganar da yake bada sai ke cewa ku kyale shi mana ya za ku kashe mutum dan ya ce ubangijinsa allah ne so subhanahu wata'ala to kuma ku in banda da ma abinku in har shi ya kasance makaryaci ya zo muku da karya to ai ba abin da zai shafe ku da ƙaryar nasa kuma laifin ƙaryar nasa yana kansa ai kuma ubangiji ai zai masa ukuba akan ya zo da ƙarya daga gare shi ya zo yawa Allah ɗin karya me zai shafe ku ku sannan idan kuma ya zo da abin da ya zo da shi gaskiya ne to nan kuma lallai wajibi ne ku ku kasance ka ɗauki wannan nauyin musamman idan har waɗansu abubuwan da ya kawo muku na dalilai suka kasance sun shafe ku sun zo mafi ƙarancin al'amari shine cewa ya muku wa'adi daga wani abu na azaba da ya muku wa'adinsa alkawarin cewa in ba ku bi shi ba azaba za ta same ku to kaga in ba ku yi ba idan abin da ya zo muku da shi gaskiya ne to fa wannan abin da ya muku wa'adinsa ya muku alkawarinsa na azaba fa sai fa ya shafe ku to a wannan lokacin kuma dukkan mabarnata waɗanda suka kasance cikin wato saɓan Allah masu karyata duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo musu da shi na rububiyya da kuma su bauta ubangijinsu to fa babu yadda za su yi sai fa azaban ta zo ta shafe su shi kuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala baya shiryar da dukkan wanda yake maɓarnaci maƙaryaci to daga nan a aya ta gaba sai shi wannan bawan Allah sai yake cewa ya kaume ya ku mutane na ku sani cewa kuna da mulki na wannan lokaci a wannan ranar duniya da muke ciki kuna da galaba ku ne masu hukunci a cikin wannan duniya ko kuma a cikin wannan ƙasa ta misra saboda haka kada ku kasance kun yi wani abu na fasadi kun lalata al'amuranku me yasa saboda domin idan kuka yi wani abu na fito na fito da wasu abubuwa da ubangiji subhanahu ta'ala ya zo muku da shi to fa bayan da za ku yi za ku fuskanci fushin Allah subhanahu ta'ala ne saboda haka in har akwai yaƙini cikin abin da aka zo muku da shi kuma abin nan tabbas ne zai iya kasantuwa a kanku to wane ne ya isa ya karkatar da wannan azaban Allah in ta zo ai babu wanda ya isa ya karkatar da wannan azaba ta Allah kamar yadda gashi Musa ya yi mana wannan alkawarin to in har ta zo mana wannan azabin waye ya isa ya kawar da ita saboda haka kamar yana yi musu wani abu ne na tunatarwa da wa'azi akan su yi tuntuntuni wannan malaman tafsir suka ce kamar wannan maganar ta ɗan yi wani tasiri a cikin su waɗanda suke tare da fir'auna ɗin wato su rundunar fir'auna ɗin wannan magana da shi wannan bawan Allah ya faɗa ta yi musu tasiri saboda haka da ainihin shi kansa fir'auna ya ga cewa tana yin tasiri ga, almajiransa ko kuma mabiyansa to nan da nan sai ya yanke wannan magana da wannan bawan Allah yake sai yake cewa kai ba abin da nake nuna muku illa abin da ni na gani cewa shine gaskiya ma urikum illa ma ara ba abin da nake nuna muku sai abin da ni nake ganin shine gaskiya shine nake muku ishara zuwa gare shi sannan ba na shiryar da ku illa zuwa ga hanya mai ƙaƙƙiya wadda wannan hanya mai ƙaƙƙiya ba komai bace illa mu kashe musa kuɗin nan da nan fir'auna ya yanke wancan magana da wancan mumini yake ya nuna musu haka to duk da haka duk da ya yanke magana tasa shi wannan muminin da ke cikin rundunar ta fir'auna wanda yake ɓoye imanin nasa bai yi shiru ba wa lafi amana wannan dai da ya imanin sai yake cewa ya ƙaumi ya ku mutane na lallai ni ina ji muku tsoro idan kuka yi fito na fito da ainihin shi musa ɗin nan ina ji muku tsoron kada wani abu ya shafe ku kwatankwacin abin da ya shafi al'ummomin da suka gabata wannan abubuwa da suka faru waɗanda suka fito suka yi fito na fito da ambiya ɗinsu annabawansu to kwatankwacin waɗannan abu karfa ya shafe ku kuma ina muku tsoron haka ba To Marilla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 yankunan falasinawa da suke gabar yammacin kogin jordan da kuma sukar da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi ga ministan tsaron haramtacciyar kasar isra'ila itamar bin gafir da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya soki kiran da ministan tsaron haramtacciyar ƙasar Isra'ila Itamar Ben Gafir ya yi na cewa tsagerun yahudawan sahaniya 'yan kaka gida su mamaye tsaunukan da ke gabar yammacin kogin jordan da ke karkashin mamaya tare da gudanar da gine-gine a cikinsa yayin da gwamnatin amurka ta sanar da dakatar da duk wani nau'in tallafin kuɗaɗe da take bayarwa domin gudanar da ayyukan gine-ginen matsugunan yahudawan sahaniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawa da aka mamaye a shiyar yammacin gabar kogin jordan a yayin zaman taron majalisar ministocin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na mako-mako prime minister benjamin netanyahu ya ce gwamnatinsa ba za ta amince da mame wasu filaye da ke gabar yammacin kogin jordan ba ba a kan ka'ida ba amma netanyahu ya ƙi magana kan laifuka da matakan wuce gona da iri da wasu masu tsatsauran ra'ayin yahudanci 'yan sahayuniya suke ɗauka na ƙaddamar da hare-hare kan falasɗinawa a ƙauyuka ƙauyuka da garuruwan da suke shiyar gabar yammacin kogin jordan musamman gudanar da kone-konen gidajensu da filayensu na noma a jawabin da ya gabatar da a ciki yake tabbatar da amincewarsa da gine-ginen ɗaruruwan matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida netanyahu ya ce matakin da ya dace kan abin da ya kira kalubalantar ta'addanci shine karfafa samuwa da tushen yahudawan sahayuniya a haramtaccen ƙasar isra'ila a wani lamari makamancin haka haka prime minister netanyahu ya jaddada cewa gwamnatinsa ta bullo da wasu sabbin ka'idojin kalubalantar waɗanda ya bayyana su a matsayin 'yan ta'adda yana mai cewa gwamnatinsa na ƙoƙarin bin sahihiyar hanya da manufa domin kare tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan matsayi na prime minister gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu wanda gwamnatinsa ta amince da shi na gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawansa hayaniya 'yan kaka gida da suka kai yawan dubu goma sha uku a yankunan falasinawa da ke yammacin gabar kogin jordan a cikin watanni shida kacal ya zo ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke sukar ayyukan mame yankunan falasinawa sakamakon hannun riga da ya yi da matakan wanzar da zaman lafiya a falasinu a makon da ya gabata jaridar yadda'ud ahronot ta haramtacce kasar isra'ila ta ce a cikin sa'o'i 24 tsagerin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida sun kafa sansanoni a akalla guda bakwai waɗanda suke haramtattu a yankin gabar yammacin kogin jordan tare da sanin shugabannin siyasa da gwamnatin netanyahu sannan a ƙarshen makon ministan tsaron ƙasa a haramtacce kasar isra'ila mai tsatsauran ra'ayi etamar ben gafir ya ya fito ya soki 'yan sandan haramtacciyar kasar isra'ila kan abin da ya kira kan daukan hukunci mai tsanani kan yahudawa 'yan kaka gida a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar shugabannin sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila da rundunar 'yan sanda da kuma jami'an tsaron cikin gida sun bayyana cewa matakin da tsagirin yahudawan sahayuniya 'yan ƙaƙa gida suka ɗauka tamkar ta'addanci ne kan ƙasa baki ɗaya kuma sun sha alwashin tunkarar shi wannan bayani da ya fito daga bangarorin tsaron haramtacciyar kasar isra'ila ya fusata ministoci masu tsatsauran ra'ayi a gwamnatin prime minister benjamin netanyahu waɗanda a baya suka ƙi kwatanta abin da yahudawa suka yi da abin da falastinawa masu ɗauke da makamai ke yi sakamakon haka a makon da ya gabata ben gafir ya buƙaci 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da su bayyana dalilin da ya sanya aka rufe kofar matsugun birnin Eteret don binciken masu shige da fice a cikinsa sakamakon azabtar da duk mutumin da ya kasance yana rayuwa ne a wannan yanki. Wata sanarwa da jam'iyyar Bengafir ta fitar ta ce ta shaidawa shugaban 'yan sandan gwamnatin haramtaccen ƙasar Isra'ila cewa tana adawa da duk wani keta doka amma bata amince da hukuncin da zai kai ga azabtar da mazauna matsugunan yankin ba yayin da kakakin rundunar 'yan sandan yankin ya mayar da martani Ni da cewa ana duba lamarin da ya dace ne a ziyarar da ya kai zuwa matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da ke kudancin birnin nablus Itamar bin gafir ya sake jaddada bukatarsa na aiwatar da abin da ya kira daukan matakin soji mai girma kan yankunan falasinawa da suke yammacin gabar kogin jordan wanda ya hada da ruguza gine-gine baki daya tare da kawar da abubuwan da ya bayyana a matsayin masu nuni da alamun mabarnata kamar yadda ya faɗa a wani lamari makamancin haka wasu tsagerun yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida sun kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan gonakin falasinawa da suke yankin da ke tsakanin ƙauyukan tarmusaya da almugayar da suke arewacin ramallah inda suka kunna wuta kan gonakin alkamar falasinawa kamar yadda wasu gungun maharan tsagerun yahudawan sahayuniya suka kuma farma wani falastini ɗan garin al-zawiya da ke macin silfit inda suka yi ƙoƙarin yanke masa yatsun hannu a nasa bangaren kakakin rundunar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewa 'yan gwagwarmayin falasinawa sun ɗauki matakin mayar da martani ta hanyar buɗe wuta kan sojojin yahudawan sahauniya da suke sintiri a kofar mashigar matsugunin yahudawan sahauniya 'yan kaka gida na yit zahar da ke shiyar kudancin nablus a arewa maso yammacin gabar kogin jordan yana mai cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mayar da martani martani ta hanyar yin lugudan wuta kan maharan inda suka tsere ba tare da samun kowa daga cikinsu ba kamar yadda babu wani sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ya samu rauni rahotanni sun bayyana cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta aike da ƙarin sojoji tare da rufe hanyoyin shiga wasu ƙauyukan falasinawa da suke yankin yankin yammacin kogin jordan ya ga wani sabon tashin hankali tun daga ranar litinin din makon da ya gabata inda sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai farmaki kan sansanin 'yan gudun hijira na birnin janin wanda hakan ya haifar da arangama da 'yan gwagwarmayan falasinawa da ya sanadiyar shahadar falasinawa bakwai ciki har da kananan yara da kuma jikata wasu fiye da casa'in na daban baya ga jikatan sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bakwai ballar rikicin ya biyo bayan kisan wasu tsagerun yahudawan Sahauniya 'yan kaka gida guda hudu ne tare da jikkatan wasu adadi mai yawa da ya hada da munanan raunuka a wasu harhare ta hanyar harbe-harbe da wasu falasinawa biyu suka kaddamar waɗanda suka yi shahada bayan farmakin sannan bayan haka wasu tsagerun yahudawan Sahauniya 'yan kaka gida suka ɗauki matakan kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan wasu garuruwan falasinawa a gefe guda kuma gidan radiyon gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya watsa rahoton cewa gwamnatin shugaban amurka joe biden ta yanke shawarar dakatar da duk wani nau'in tallafin kuɗaɗe da take bayarwa a fagen gudanar da ayyukan faɗaɗa gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankunan falasɗinawa da suka mamaye a gabar yammacin kogin jordan wakilin gidan radiyon na haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewa wannan sabon mataki ya. ya kunshi sauya hukuncin gwamnatin tsohon shugaban amurka donald trump ne wanda ya kafa doka ga hukumomin amurka da su tallafa wa ayyukan gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawa baya ga yin watsi da haƙƙin falasinawa na kafa 'yantacciyar ƙasarsu da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar shugaban amurka ta white house jack sullivan ya buƙaci ɗaukan ƙarin matakan maido da kwanciyar hankali a falastinu tsakanin yahudawan sahuniya da falastinawa har ila yau a sanarwar da fadar white house ta fitar ta fayyace cewar sullivan a wata ganawa da ya yi da takwaransa na haramtacciyar ƙasar isra'ila ya jaddada matukar damuwar gwamnatin amurka game da hare-haren wuce gona da iri da tsige ƙabilun yahudawan sahayuniya suke kaddamarwa kan fararen hulan falasinawa tare da barnata musu dukiyoyi masharhanta dai suna ci gaba da sukar gwamnatin joe biden tun bayan dare kan karagar shugabancin amurka kan rashin yin watsi da matakan wuce gona da iri da tsohuwar gwamnatin donald trump ta dauka kan rikicin falasinawa da yahudawan sahayuniya misali